بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين da kuma kallonmu ta wannan kafar yada bayanai muna muku barka da zuwa cikin wannan shiri na tafsiri da yake gudana a masallacin koyarwa na asibitin gwamnatin tarayya da ke garin gombe yau 22 ne ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya. mun fara tafsirin aya ta ɗari da tara lokaci ya rika mu a cikin suratul araf za mu daura insha Allah wala kad zara'na li jahannama kaseera أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون tabaraka wata ala ya ce yanzu ba ku ji na fi shi abin nan ba kuma ga shekaru eh? walaƙar zara'ana li jahannama kathiran min aljinni wal insi ubangiji tabaraka wa ala ya ce haƙiƙa zara'na mun halitta wani ya ce mun shuka wani kuma ya ce mun sanya duk yana da ma'anar haka khalaqna ay zara'na khalaqna kuma zara'na ja'alna duk zai iya ɗaukan mun halitta ko mun shuka ko kuma muka halitta sai muka sanya wasu da yawa daga cikin minal jinni wal insi daga cikin mutane da aljanu ubangiji ya ce mun halitta su ko mun sanya su ko mun yi su li jahannama dan kawai jahannama ta Allah ka tsare mu wato halittar da aka musu kawai an halicce su dan kawai jahannama Allah ya ajiye su saboda kawai su gama abin da za su kuma su koma can ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya faɗi wasu abubuwa da ke tare da wannan nau'in aljannun da kuma mutanen ya ce lahum qulubun akwai su da zukata amma illar ta ƙahu na biha ba su da fahimta da ita wanda kuma dukkan abin da ya shafi addini da aikata shi da bibiyarsa yana da alaƙa da zuciya zuciya ta fahimta wannan sakon daga Allah yake sannan ta kudurta karbansa a matsayin gaskiya sannan ta yi ikhlasi ma ubangiji duka ana bukatar ta yi wannan ta fahimta ta kudurce a ranta ta tsarkake Allah duka ta sa akan wannan sakon sannan sai ta ba mu gabbai su yi aiki to kaga ba ta fahimta ba to ya za a yi kuma ta tsarkake shi kuma ya za a yi ta kudurce shi saboda ta rasa abubuwan ɗaya kenan walahum a'yunun la na biha sanan suna da idanuwa la na biha ba su gani da ita su kuma idanuwan nan suke kallon foton duniya da abubuwan da Allah ya yi a cikin duniya wanda idan ka kalle su wannan zuciya da take fahimta ta fahimto maka cewa wannan halittar ta Allah ne don haka sai girman Allah ya buwaya a zuciya to idanuwan ba sa kallon wannan abun ballan ta nasu ɗauko shi a haka walahum azanun sannan suna da kunnuwa su ma kunnuwan la yasma'una biha ba sa ji da ita wanda idan ka ji maganar Allah da bayanan da ubangiji yake kuma ido ya kalla to zuciya sai ta girma ba to waɗannan abubuwa guda uku idan suka haɗu ido ya ga girman abu wato kunne ya ji abun sannan zuciya ta ga abun ta kuma kudurce shi ta girmama shi to gaban jikin ka bi za su saboda ai shi dan adam kawai gangar jikin bi yake akan wasu abubuwa ko da idanunka ya hango wani abu shi nan kafafuwan ka ce sai sun je ko kunnen ka ya ji wani abu zuciyarka ta ce sai ta fahimta dayan waɗannan abubuwa ne ɗan adam yake tafiya a tsakaninsu sai ubangiji ta wa ta'ala ya ce wulaika kal al'ami waɗannan kamar dabbobi suke bal hum ba haka ba sun fi dabbobin bata kuma ya yace ula'ika humul ghafiluna wato waɗannan su ne rafkanannu jiya mun yi magana a kan wannan hadisai da suka biyo bayan wannan mun kawo hadisai guda uku ko hudu amma na ƙarshe shi ne ba mu kawo ba wanda yake da maganganu وتقدم أن الله لما استخرج ذرية adam ya gabata lokacin da Allah ya fitar da 'ya'yan Adam ai mun yi wannan magana ba cewa Allah ya fitar da 'ya'yan Adam daga cikin zurriya daga tsatson annabi Adam ko wato istakhraja zurriyata Adam Allah ya fitar da zurriyar annabi Adam min sulbihi daga tsatsonsa Waje waja'alahum fariqaini to wannan zuriyar ta annabi adam sai Allah ya mai da ita jama'a guda biyu ashabul yamin wa ashabul shima, haka Allah ya mai da mutane suratul waqi'a tana maimaita a sabul mash'ama wa sabul maimana ma a sabul mash'ama sabul mash'ama haka ne har inda aka kai wa ashabul shimali ma a ashabul shima fi samumin wa hamim ashabul ma ashabul yamin sai aka ce fi sidirin makhdud wa dalkin makhdud kowanne Allah ya masa tanadi Da haka da Allah ya fito da zurriyar sai ya mai da su kashi biyu ashabul yamin akwai yan dama waɗannan su ne za mu ba su littafin a hannun dama amma man utiya kitabahu bi yamini akwai wasu ashabul shimal waɗanda kuma su yan hagun ne Suna amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u subura to lokacin da Allah ya fitar da wannan kuma ya sanya al'ummar ta kashi gida biyu ƙala sai Allah ya ce waɗannan ‘yan daman sai ya ce haulai waɗannan liljanna an yi su ne dan aljanna kajiyar da ubangiji ha'ula'i lil janna waɗannan dan aljanna ne na yi su kuma shi Allah ya ce wala ubali ban damu ba ban damu ba haka na yi su wa ha'ula'i waɗannan su kuma linnari dan wuta ne wala ubali su ma ban damu ba kenan yadda Allah ya mutane ya rubuta waɗannan shaƙiyun au sa'idun dinnan waɗannan su ada da liljanna. la waɗannan kuma shaƙiyai ɗan wuta la ubali kowa wato kowanne haka bai tafi wal hadisu fi hadha kathira hadisan da suke nuni akan irin wannan ɓangarori. cewa ai Allah yayi mutane tun a wajen halitta ya bambanta su akwai yan aljanna kamar yadda ah, hadisi da ya gabata yubu asu ilaihi malak fayu umaru bi arba'i kalimat ko za a tura mala'ika sai ya rubuta wato kalmomi guda hudu kasan hata a wajen halitta in an diga mani shi kamar yadda hadisi ya zo shi mala'ikan da yake juyawa ya juya wannan ya dawo daga mani ya dawo nama ya dawo kaza da kaza duk inda ya zo ya tsaya aka ba shi umarni in an ce ruwan mani nan ana son a ta a kada shi sai ya zama jini don ya zama jini dole dawa zai sai ya yi reporting sai ya ba mu ubangiji reporting ya nan wannan abun an yi ta yinsa kuma ya zama jini iya inda aka umarce shi kenan to daga nan sai wani mataki sai a ce to ai sai ya dawo nama hakan kuma za a iya dawo nama in ya dawo nama kuma sai a sake a yi reporting ma ubangiji cewa ya zama kaza ga haka da haka ne fa har ake kammala halittar dan adam to shi mala'ikan sai a umarce shi ya rubuta abubuwa guda hudu shin rubutun nan da yake yi takarda yake zuwa da ita ko a jikin dan adam yake rubutu wato bangaren kauri kaza ta gabanka an rubuta kaza ta bayanka an rubuta kaza ko ta hannunka na kaza an rubuta kaza wannan bangaren kaza ne wannan bangaren kaza ne wannan bangaren kaza ne wasu malamai suka ce wallahu alam eh ta wani bangare ake takarda ake zuwa ya rubuta kawai ya kai launin mahafus ake buɗewa kai a rubuta cewa layin ka ya iso domin ai nasma nasma ne abinda ake nufi shine halitta halitta mataki mataki har yadda annabi ya ce akwai halitta ta karshe dan adam din da zai zama shine na karshe a duniya wajen halitta za a zo wannan matakin wannan shine mutum na karshe wanda Allah zai kuma an yi shi kenan ba sauran wani mutum don zuriya ce dama take tafiya a haka to za a rubuta abubuwa guda hudu rizkuhu ko rizkahu za a rubuta arzikinsa tun an ji arziki kudi <laughs> za ka yi kudi ko ba za ka yi kudi ba wanda wasu mutane abinda suka wasu malami abinda suka dauka arziki ba tarin kudi ba ne rayuwa da bin Allah shine arziki wasu ko abinda duk zaka ci ka rayu shine arziki ko ba kudi ne tarare ba za a rubuta maka iya abinda duk zaka ci to wannan kuma kaga ya nuna adalcin ubangiji da ya dan adam bai zalunce shi ba hatta abincin da zai ya ajiye masa shi za a wancan lokacin muke ta magana cewa killace mutane da aka yi dole gwamnati ta tanadin wani abu na abinci ta ba su saboda ko a wuta ko a cikin jihannama Allah bai sa 'yan jihannama ya bar su ba abinci ba la'akiluna minha haka ubangiji ya ce ya ce wallahi za su ci Allah ko a wuta bai yi mutane ba su haka kawai ba abinci ba sai dai abincin kila ba zai maka daɗi ba ai ubangiji ya ce ba su da wani abinci illa min gislin sai kaya la ya akuluhu babu masu sun wannan abincin al khati'una sai waɗanda suke kafirai waɗanda suka aikata kurakuransu na kafirci suka yi shi su ne kadai amma ya kaga a wata ayar aka ce wa inna alaiha la shauban min hamim a cikin jahannama suna da abin sha tafashashe za su ci sannan su zo su sha a cikin suratul waqi'a haka yi magana la'akiluna min shajar min zaqum za su ci daga wata bishiya ta zaqum famali'una min albutun za su cika cikinsu ya cika fal da shi sharibuna alaiha min alhamim za su sha akan ta wuta ta fashashen ruwa Fa fasharibuna shurbal him ubangiji ta haza nuzuruhum yawmiddin ranar da zamu yi sakamako su kuma kafirai irin irin wato liyafar da aka shirya musu kenan za su yi wannan to kaga za a rubuta arzikin su wa ajalu wa amalu shaqiyun am sa'id wadannan abubuwa guda hudu tabbatattu za a rubuta ya ce hadisai da dama sun zo akan wannan wa mas'alatul qadar mas'alar qadara wata mas'ala ce mai wuyar sha'ani shi ka ai ga yanzu anan haula ilil janna wala ubali qaddara ce waɗannan na mayar da su ƴan aljanna ban damu ba wa haula ilin nari la ubali waɗannan kuma na mayar da su wuta ban damu ba wannan maganar kadarar makadura kaddara ce to wannan kaddarar a babin matsalar kaddara tana iya canzuwa bayan Allah ya ce linnar shi kenan la'ubari ban damu ba za a iya samun canji daga ɗan wuta ya dawo aljanna ko za a iya samun daga ɗan aljanna ya koma wuta abinda dai aka fi damuwa da shi shine za a iya samu daga aljanna a daga wuta a dawo aljanna don shi ne abin da rahamar ubangiji take da wasu kullu kullafai, nan aka fi damuwa saboda dan aljanna kam to dama kar kai magana cewa zai koma wuta a ai rahama ce kuma shi rahamar ubangiji ta yalwace komai yanzu sai dai ko kuwa da za a yi ta yi ta yaya wanda yake wuta ya iya dawa aljanna ko kuma wanda sunansa ya shiga cikin wancan wutar ya zama dan wutar yanzu ubangiji ya tsamar da shi na wasu malaman suna da ganin cewa hakan yana iya yiwa domin ai kaddarar ubangiji shi ya rubuta ta kuma shi ne yake ba da tabbacin yamhullahu ma ya sha wa yusbit wa indahu ummul kitab ai uwar littafin da aka rubuta kaddarar tana hannunwa tana gun Allah ba ta gurin kowa to shi kuma sai Allah ya ce yamqullahu ma yasha yana shafe abin da ya ga dama wa yuthbit bayan ya shafe kuma zai iya tabbatar da abin da ya ga dama a inda yake son ya tabbatar da shi saboda wa inda hu ummul kitab a wajen sa ne uwan littafin take zai share wancan ya sa wannan ko yanzu ka gafarar gaban tarusa rusa budget ko saboda yanku yanzu sun shafe wani abu uwar bari ce ko konora korona ne ko konora ita ne dai sabab saboda duniya ta tsaya can da haka dole a koma a kalli abubuwa a kuma sake wani shiri na daban to dan adam yana iya samun wannan ba matsala yake haifar ma ubangiji ba amma rungumarsa da kaddara da yawan bautarsa da ibadarsa imamu turmizi ya hadisi yana cewa zai iya yiwuwa a canza masa canjin da da aka rubuta shi saboda ya koma zuwa ga Allah kuma ayyukansa ya cancanci cewa ubangiji ya sa shi a aljanna yamhu Allahu ba yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab shi yasa malai yace wal mas'alatul qadar masalar qaddara kabiratun babbace laysa hadha mawdi'u basbiha ba anan zamu baza ta ba saboda yanzu ba muhallin da zamu baza ta bane mahallin baza ta shine idan karatu ya zo kanta inna kulla shay'in khalaqnahu bi kadar kowane abu mun halitta shi da kaddara to za a koma tushe domin yanzu rubutun wannan abun ya koma tushen halitta saboda haka can zai daddale abubuwa kuma can din ma zaka gama kankanu da za ta gudana za a kawo can a kawo can a kawo da samun hadisan manzon Allah da can haka za a zamanto wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace lahum qulubul la yafqahuna ai suna da zakatan da ba su fahimta wa lahum ayunun suna da idanuwan da la yubsiruna biha ba sa gani da ita wa lahum adhanun suna da kuma kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji da ita ya'ani malai yace abinda ake nufi anan ibnu kasir kenan yace laisa yantafi'una bi shay'in min hadhihi al-jawarih ba sa iya amfanuwa da komai daga waɗannan gaba dama mai amfanin zuciya ai shi ne ta ƙudurce ta yi tunani ta gano domin ita ce hankali ta gano abin da zai yi ɗan adam amfani ta ɗora shi akan wannan to duk kuma yadda ɗan adam ya kai matsayi a duniya ya kasa gano amfanin bauta ma Allah to zuciya ba ta amfani ba inda kawai ta iya gano masa ya za a yi samu duniya amma ta kasa gano masa yaya za a yi ya bauta ma Allah ta wannan zuciyar ba ta yi masa amfanin da ake bukatun ta masa amfani ba idan ji ya zamanto ji din baya iya jiyowa abinda zai amfanar da ɗan adam ya dora shi akan daidai ya samu lahira sai dai kawai ya jiyo masa harkar duniya kuma ya kai shi je abin da zai wannan jin shi ma bai amfanin da ake da bukata ba bai amfanar ba sannan kuma idan idanu da ake son ya kalli ayoyin ubangiji ya saka tunani a zuciya su kalli girman ubangiji su yi aiki kuma suka kasa yin wannan to shi ma wannan idanun kusan bai yi wannan amfani ba shi yasa ya ce laisa yantafi'una bi shay'in min hadhihi al ba ka iya amfanuwa da komai daga waɗannan gabbai allati ja'ala Allahu sababan lil hidayah wanda Allah ya sanya waɗannan abubuwa ne su zamanto su ne sanadiyar shiriya zuciya sannan idanu sannan kunne waɗannan gabbai guda uku suna da ƙarfi wajen sa ɗan adam su zamanto sababin shiriyar ɗan adam domin duk inda ka kai da maganar ilimi to da su ake sai kwakwalwa ta iya fahimta ko hankali ko zuciya ta iya fahimta sannan idanu su kalla ya za a yi sannan kunne ya ji ya za a yi bayani to shi a wannan halin ake iya amfanuwa da waɗannan abubuwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce waja'alna lahum sam'an ai mun sanya musu ji wa absaran mun sanya musu idanuwa wa afidatan mun sanya musu zukata amma fa ma agna anhum sam'uhum wato jin nasu bai yi amfani ba wala absaruhum kuma idanuwan nasu ba su yi amfani ba wala aqidatuhum kuma zukatan nasu ba su yi amfani ba min shay'in na daga wani abu shay'in ko min karancin su aka ce waɗannan kunnuwan ba su samar da amfani ba iz kanu yaj'aluna bi llah domin ai sun kasance suna jayayya da ayoyin Allah sun kasance suna jayayya da ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala a wata ayar Allah cewa yayi summun bukumun umyun fahum la yarji'un wato summun sun kurumce bukumun suka bebance amoyun suka makance kaga yana daidai da waɗancan abubuwa guda uku summun wato kunnuwa kenan bukumun amoyun saboda haka sun zamanto idanuwa da waɗancan abubuwa duk ba su amfani fahim su la yarji'una ubangiji yace ba za su dawo ba hada fi haqqil munafiqina wannan Allah ya magana ne akan sha'anin munafukai akwai kuma inda ya magana akan haƙƙin kafirai wa qala fi haqqil kafirin Allah ya faɗa akan haƙƙin waɗanda suka kafirta kuma summun bukmun umyun fahum la ya'qilun su kuma waɗancan bukmun umyun bebaye kurame makafi fahum la ya'qiluna ba su da hankali kaga kenan sun zama mahaukata saboda qulubun la yafqahuna biha saboda azanun la yasma'una biha wato saboda ayunun la yubsiruna biha dan haka umyun fa'um la yarji'una cewa ba za su dawo wannan fi haƙƙin kafirin la ya'qiluna ba za su hankalta ba walam yakunu summan wala bukman wala umyan ai ba za su kasance ko kuma ba su kasance kurame ba ba su kuma kasance bebaye ba ba su kuma kasance bakafi ba illa anil huda sai dan kawai sun zama ba su da shirya dalilin rashin samun shirya ya sa aka musu haka amma ai ba wani mu da kafiri baya ji ba ne yana ji ba kuma in mu da kafiri baya gani ba ne yana gani ba kuma cewa in mu da kafiri cewa baya tunani ba a yana tunani akan al'amarin duniya amma saboda ya zamanto umyun alil huda bukmun alil huda la yaqiluna alil huda to shikenan sai suka zamanto azanun la yasma'una biha kuma sa'annan a'yunun la yabsiruna biha sannan qulubun la yaqiluna biha kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi a wata ayar yace walau alima Allahu fihim khayra da Allah ya sanya musu alheri a cikin zukatansu la asma'ahum da ya jiyar da su walau asma'ahum da ma za a jiyar da su din saboda babu waccar shiriyar da ba a sa a cikin zuciyar ba latawallau wallahi da za su ba da baya wa mu'riduna suna masu bijirewa daga abin da ake gaya musu kamar yadda ya zo a wata ayar yana cewa fa innaha la ta'mal absar ai ba idanuwa ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai abin da ya jawo haka ta amal lati fi sudur wato zukatan da suke cikin kiraza su ne suka makance daga barin fahimtar gaskiya daga barin jin gaskiya daga barin karban gaskiya a wata yar Allah wa ta'ala cewa wa man ya'ashu an zikirin rahman wanda duk ya kawar da kai ya rayu ya bijire akan ambaton Allah akan kin bin littafin Allah akan kin bin biyayya daga Allah mai rahama wanda duk bai bi littafin nan ba nuqayyid lahu shaytana za mu sallata shaytan akan sa ko huwa lahu qarin sai shaytan ya zamanto tare da shi yake bi ma'ana da wanda ya zama ya bijire ba wannan alqur'ani ya bijire wa manzo Allah ya bijire ma Allah bai karba daga Allah bai karba daga manzon Allah bai biyayya ga Allah bai biyayya ga manzon Allah to wadda za mu sallaka a kansa shine tun tunda yanzu wahayin mu bai yi tasallubi a kansa ba qur'ani mu bai yi tasallubi a kansa ba annabi bai yi tasalluɗi a kansa ba sa'annan duk abin da aka gaya masa bai yadda ya karba ba to zai rayuwa irin ta shaidan. Shaidan kuma ba zai kyale shi ba wannan shi ne kamar abin da bahaushe yake cewa wai in baka yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa duk wanda ya iya kawar da wata kazanta a masallaci to in ya je kasuwa zai kawar da kazanta don ya zanna <laughs> ko ba ka ba duk wanda bai share masallaci ba bai kawata masallaci ya masa to zai kawata shago a kasuwa dole ne in dai baka yi ta Allah ba to sai ka yi ta shaidan shi yasa Allah ya ce anan za mu sallata shaidan ya zamanto karin karin shine abin da yake gwame da shi sun tarke shi ba zai rabu da shedan ba shedan ma ba zai rabu da shi ba Shi ne karin wa innahum la yasuddunahum anis sabili domin su waɗannan shedanu suna tsare mutane daga barin hanyar Allah wa yahsabuna annahum muhtaduna suna tsammanin kuma akan hanya suke to kaga matsalar kenan kai batacce kana kan bata amma kana tsammanin akan shiriya kake sau duk wanda yake bin ka to za ka tsare shi akan shirya domin kai ma batacce ne sai ka tsare wani wa kauluhu ta'ala fadin Allah da yace ulaika kal an'ami waɗannan kamar dabbobi suke ay min ha'ula alladhina la yasma'una al wadannan waɗannan da suka zamanto ba sa jin gaskiya wala ya'unuhu wala ya'unuhu kuma ba sa taimakon gaskiya wala yubsiruna alhuda huda kuma ba sa iya ganin shiriya kal an'ami wato kamar dabba ce a asariha wanda take kiwo kawai a cikin jeji alati la tafi'u bi hadhihi alhawas dabbar da ta zamanto ba ta amfanuwa da waɗannan gaban ita dabba da take kiwo a daji ba ta amfanuwa da kunne ba ta amfanuwa da zuciya sannan ba ta amfanuwa da idanuwanta domin in ta samu abinci kawai ta kifu ne a kansa kal an'ami kamar dabbobi suke dabbar da ta zama latan tantafi'u bi hadhihi al-hawas ba ta amfanuwa da waɗannan gabbai minha illa fil ladhi yu'ayyishuha ba ta amfanuwa da komai sai abin da kawai zai ba ta rayuwa shine hankalinta mana kawai dabba a daji ko a gidan ma ba ta yi amfani da ido ba ta yi amfani da kunne ba ta yi amfani da a ah, menene kawai zai ba ta rayuwa menene zai kosar da ita menene za ta ci ta ji daɗi akwai mutanen da haka suke ba su amfanuwa da wa'azin Allah ba su amfanuwa da dokokin Allah ba su biyayya ma Allah ba biyayyar da suke gaba daya kawai su kullum me zai ba su rayuwa da me za su rayu kuma me za su ci kuma me za su sa kuma me za su hau kuma ya za a yi shi kenan kawai abin da suka tsaya akan wannan to irin wannan wato ba abin da yake bi sai zahirul hayatid duniya zahirin abin da zai bashi rayuwar duniya kamar yadda Allah ya faɗa wa masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirta kamar salin ladhi yan'iqu bima la yasma'u kamar mutumin ne da yake kira ga abin da baya ji illa du'an wa nida'a wato kana kiran abin da baya ji baya fahimtar abin da kake fara ko yanzu idan ka zo kana kiwon shanu ko awaki sai kawai lokacin sallah ta ce ya awakin ka sallah eh, la ta zama illa an wani da kawai fito da ihu suke ji amma su ba su san amfanin abin da kake magana to wala haka rayuwar su suke Allah ya siffanta su Idan in ka bude alkurani kai magana ba za su gane ba duk yadda zai ce kawai sai dai mu ji mutumin nan yana ta ihu ba san me yake faɗa ba su iya fahimta ba za su taɓa fahimta ba an gane haka Allah ya siffanta irin waɗannan mutane da kamar yadda mai kiwon dabbobi yake zai yi ihu za su ji kawai sun tsalle kawai yana ihu ne ba amma ba sa gane abin da ake ciki ai wa misluhum misalin su fi hali du'a'ihim a halin da ake kiran su ilal imani zuwa ga imani kamar salil an'am kamar misalin dabbobi ne idza da'aha ra'iha idan mai kiwon ta ya kiraye ta la tasma'u illa sautahu ba abin da take ji sai dai sautin wala tafqahuhu ma ƙunu. ba ta iya fahimtar kuma abin da yake faɗa wani haza kala fi haula saboda haka Allah sai ya ce akan wannan ya ce bal ba ma haka ba hum azal ai sun fi dabbobin bata ai azallu min dawabi sun fi dabbobin bata li'anna dawaba domin ita dabbobi kad tastajibu ma azalika li wato li ra'iha duk da cewa ba ta fahimta amma dai tana iya amsa wa mai kiwonta a wani lokaci ko idza abasta biha idan ya nuna mata wato abin da ya kamata yake don in yayi tsawa za ta iya gudu ta bar in za ta cire amfanin gona wani kaga kenan tana iya fahimtar wani abu ko wa in lam tafqahu kalamuhu ko da dai ba ta iya fahimtar haƙiƙanin maganarsa bi khilafi haula da sabanin waɗannan ita tana iya in an yi tsawa za ta iya tsautuwa ta bar abin da aka yi tsawa a kai ko da ba ta fahimci mai ake son ta aikata ba so amma su irin waɗannan ko da ƙur'ani ya yi tsawa to ba sa iya fahimta kuma ba sa iya bari haka kenan a idan ka ɗauke su gara dabbobi da su gara dabbobi akan waɗannan a shi sama da ya ce wali annar dawa ba domin ita dabba tafkahu ma khuliqat lahu ai ta iya fahimtar abin da ya sa aka halicce ta tana iya fahimta imma bi tabi'iha imma dai da ɗabi'arta ta dabba wa imma bi taskiriha ko kuma ya zamanto Allah ne ya forar da ita haka akwai abin da ake kira taskiri akwai abin da ake tabi'iha a ɗabi'ar dabba tana iya fahimtar abin da yasa aka halitta ta kamar yadda malai yake faɗi ana li'anna dawaba yace domin ita dabba tafqahu ma khuliqat lahu an za ta iya fahimtar abin da yasa aka halitta ta ko dai da ɗabi'arta tunda a ɗabi'ancenta ta san akwai ubangiji ko a ɗabi'arta ma'ana dai ta san cewa za ta iya kamar yadda ƙur'ani ambata wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko babu wani abin da zai baya yi ma Allah tasbihi so a ɗabi'ar dabba a yadda aka halice ta ta san akwai mai bata ta san kuma akwai mai hana ta a ɗabi'a amma idan ka dubi wani lokaci shi mutum a ɗabi'arsa ba in ya rasa zai ce wani ne hana shi shi ba iya gane duk da cewa an yi shi da hankali amma hankalin ya kasa gano sai wannan akwai kuma taskiriya shine a fore ta akan wani abu ita dabbar Allah ya horar da ita a haka kuma sai ta zamanto hakan take misali kamar yadda aka ce tana tasbihi Allah kuma ya ce la na tasbihu ba za ka iya fahimtar tasbihin ba saboda ai ba su da baki da za su ce suna tasbihi yanzu kamar yadda manzo Allah ya ce kar a kashe kwado saboda yana tasbihi bi kenan ai Allah ne ya hore kwado akan haka tasbiriya ce kamar yadda aka yi wa annabi Musa tasbiriya ce duk iya kwanakin da ya a cikin teku bayan ma masa ta jefa shi a cikin teku yana tafiya har zuwa gidan fir'auna har ɗauko shi da aka yi har shigowa gidan fir'auna har zuwa da aka yi ana ta neman wa zai ba shi nono jariri ne ka san ba kwana ɗaya aka ɗauka ba ba kwana ɗaya ba ne har sai da wata tazo ta ce to ya kamata in nema muku wanda za ta shayar da shi tun da yanzu ya ƙi karɓar nono kowa to a wannan tsakanin duka jinjiri bai ci ba bai sha ba kuma bai mutu ba taskiriya ce haka ubangiji ya hore shi a wannan halin ya ajiye shi a haka cewa ba abin da zai same shi sannan kuma haramcin nono shi karan kansa taskiriya ne domin abin da aka sani a ɗabi'ar yaro jinjiri ko guba ka jika bai sha to ashe ya ƙi shan ma taskiriya ce shi ma kore masa a kai. saboda haka haka Allah ya hore shi ce ba zai sha ba duk yadda zai mun kawo sai kawar da kai kuma kwana da kwanaki to kaga wannan taskiriya ce akwai shi a ɗabi'ar dabba a fore ta akan wani abu akwai ta kuma a halittar ɗabi'a a ɗora ta akan wani abu ko kuma a ɗabi'ar ta kaza ne a ɗabi'ar dabba ba ta da bambanci duk abin da zai iya ciwa za ta ci haka ne ko wannan ɗabi'a ce haka ina fata an fahimta bi khilafil kafir da sabanin shi kafiri fa innahu innama khuliqa li abudallah ai shi kafiri an halitta shi ne dan ya bauta ma Allah kaga a ka bai dauki ma abinda aka dora shi akai ba an halitta shi ne akan wannan wa yuwahhiduhu ya dayanta Allah an gane fa billahi wa ashiraka bihi kaga ya saba ma dabi'ar da aka halitta shi sai yazo ya kafirta sai ya hada Allah da wani haza saboda haka man ata Allah min al-bashar wanda duk bi Allah daga cikin mutane kana ashrahu shine yafi girma min mislihi daga misalinsa wato min al-mala'ikati fi ma'adihi wato shi yafi girma daga mala'iku a wajen makoma duk dan adam din da ya bi Allah to in an koma lahira ya fi mala'ika wannan magana kuma zaka ji ta kamar sako sako haka an gani ai a ma'adihi mala yace fi ma'adihi a makomarsa ya fi mala'ika dama idan an zo lahira kam idan duniya ta kare gaba ɗaya aka koma lahira gida biyu ne ai ko ba haka ba gida biyu nan da za a yi su mala'iku dai ba za su shiga wuta ba sannan kuma ba a tana aljanna don su ba wani man kafa maqama rabbihi jannatan ko sanafrugu lakum ayyuha thaqalan ku biyu nan ne babu aljanna babu malaika a ciki saboda haka aljanna an yi ta dan masu imani zaka ga cewa mala'iku ne suke jagoranci su kai mutum gidan aljanna ɗayan kuma zai shiga aljanna ba sai da biza sannan sai da mala'ika ya kai shi sai ce udu kudu ha bi salam ku shiga gidan da sallama da amincin Allah amma shi ba shi ba shiga zai ba to dama aljanna an yi ta saboda ka yi bacci ka ci nama ka sha giya ga mata duk mala'ika bai da wannan sifar to me zai kai shi abin nan shi ba a yi shi da wannan sha'ar ba sun ga gara abu abin yanzu kamar kawai shi kenan ka yi farfesun kaza ka yi tumbin saniya ka yi komai da buɗe bakin nan sai ka zo ka ajiye a kan tebur ka sai na teburin ne mai haɗa shi da wannan an shirme kake saboda da ka yi shi saboda haka shi mala'ika mai zai kai shi wannan gida ba shi da bukata ba a yi shi don wannan halin ba amma mu da yake muna da bukata to sai Allah ya kallafa mana cewa yi ibada aka sa mana sha'awa wanda ya bi sha'awar sai shiga wuta wanda ya hana sha'awar sa ya tsaya ya bi Allah to za mu je shi yasa yace anan wato shi mutumin da yayi imani man ata Allah wanda ya bi Allah min al-bashari daga cikin mutane kana ashrafu min mislihi duk wani mutum wanda yake misalin sa ne to shi da ya da'ar shi yafi wancan mutumin min al-mala'ikati fi ma'ad daga mala'iku a wajen makoma saboda me saboda mala'ika baya shiga wannan abu wa man kafara bihi wanda ya kafirce da Allah fa min albashar daga cikin mutane kanat ad-dawabu atamma minhu dabbobi sun fi shi kima wali hadha qala saboda haka Allah yace ulaika kal an'ami wadannan kamar dabbobi suke balhum adal sun fi ma dabbobi bata ulaika humul ghafilun Allah yace wadannan rabkananu sai yace walillahi al-asma'ul husna ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى وبنجد يتي أسماء الحسنى سنة تركككو ولله نألاني fadu'uhu biha ku roki Allah da shi Allah yana da sunan nake tsarkaka ku wa zarul ladina yul'iduna fi asma'i ku bar waɗannan da suke ƙetare iyaka a cikin sunayen Allah wanda sun ki amfani da su akan yadda Allah ya ce ayi sai yi juzau da ma kamu ya amaluna da sannu za a sa kan kawo musu da abin da suka zamanto suna aikatawa hadisin abu Allah ya dada shi kala yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna lillahi tis'atan na tis'ina isman lalle Allah yana da sunaye har guda da 99 mi'atun illa wahida ɗari sai ɗaya ne babu man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su wato zai shiga aljanna kiyayewa na hadda kadai ko kiyayewa na haddace ma'anoninsu da aiki da su shi yasa malamai suka samu safani hadda kadai ba ta iya ba ta iya wadatar su ita kadai sai dole ka kiyaye su da ma'anoninsu kuma sai ka aiki da su kamar mutum ne ya haddace alkur'ani kuma bai aiki da shi ba to haddar ba za ta masa amfanin da ake bukata ba shi yasa aka ce za a samu wasu mahaddata ƙur'anin baya wuce hanajir makogoro su kaga bai amfanar da su ba amma sun haddace don haka ba hadda kaɗai ake bukata ba ahsaha shine ka kiyaye su kuma ka yi aiki da su kuma su zamanto aqidarka dakhala aljanna to za ka shiga aljanna wa huwa witrun yuhibbul witra Allah witri ne yana son wutiri saboda kaga sunaye ma sai da ya kawo su 99 dole akwai wutiri a ciki akhrajahu fi sahihaini wannan hadisin an fitar da su a cikin sahihaini wato bukhari da muslim sahihu muslim da sahihul bukhari min hadisi sufyan bin uyayna daga hadisin wato abin nan abin nan sufyan bin uyayna an abi zinad an al-a'raj rawahu al-bukhari an abi yaman an shu'ba bin abi hamzata an abi zinad bihi wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi sannan imam muslim ma ya fitar da shi sannan wa akhrajahu at-tirmidhi anil jawzi wato anil jawzi zani an safyan bin salih anil walid bin muslim an shu'aib fa dhakara bi sanadihi mislahu wa zada ba'da qawlihi yuhibbu al-witr an gane wato kenan da aka ce mi'a illa wahida dari ne babu guda daya wannan shine witr so kuma wannan ruwaya ta zo da sunayen su ne huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim yace al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباطل الخافض الرافع يجي المعز المذل السميع البصير يجي العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب al-muntaqimu al-afuwu ar-ra'uf مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع فجع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وانا سنه idan su kaɗai yanzu aka ɗauka cewa za a yi darasi a kansu da ayoyin da suka zo da su a cikin Alƙur'ani, gaskiya sun isa su cinye watan ramadan gaba da inda har za a ɗauke su a ce za a yi bayani ɗaya bayan ɗaya za su cinye watan ramadan ɗin gaba ɗaya saboda abubuwan da suka ƙunsa shi ya sa a wajen roƙo ya ce uku biya ku roƙe ni da ita kuma ku kira ni da ita saboda kowane suna babu wata matsala da za ta abu a duniya sai akwai alaƙar da in ka roƙi Allah da wannan sunan za a iya amsa shi bayanai su za su fito da irin waɗannan abubuwa ka gane misali idan matsalar ka ta neman kuɗi ne akwai sunan da ya dace da wannan idan matsalar ka da kana tsoron wani ne kare cuce ka akwai matsalar ka da za ka ɗauka kai amfani da shi idan matsalar ka kawai matakka ne ba ta baka haɗin kai ko mijinki ne bai baki haɗin kai akwai sunan da za a ɗauka a yi amfani da shi kuma uku biya kuma Allah zai amsa dukkan matsalolin duniya za su narke a cikin ma'anar waɗannan sunaye shi yasa faɗi uku biha ku kiraye ni da waɗannan sunayen da ita in ji Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya zo a cikin ma'ana sun maliya alam annal asma al-husna ya zo a cewa ka sani lalle sunayen nan masu tsarki laisat munhasiratan ko munhasiratun bai kasance ta takaitu fi tis'atin wa tis'ina a cewa sunayen Allah sun takaitu akan 99 malaiti bi dalili ma rawahu imamu ahmad fi musnadihi saboda abinda imamu ahmad ya ruwaito a musnad nasa sunayen Allah ba su takaita akan 99 ba haka yake gani ya yace hadithin an zaid ibn harun an fudayl ibn madruk an abi salamah al an al-qasim abdulrahman an abihi an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala to ga abin nan da zai fara yana ganin saboda waɗannan maganganun da suka zo daga annabi kenan suna nan ba tara ne kadai ba Ya ce shi ne ma a ahadun qat wani abu ba zai samu wani mutum ba ko ma yane ne hammun bakin ciki ne takaici ne wala huzunun ko bakin ciki faƙala sai ya ɗauki wannan hadisin ya wannan abin da annabi ya fara yayi amfani da shi Allahumma inni abduka ابن عبدك ابن عمتك نازيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم غيبي عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي illa azhaballahu hammahu wa haznahu wa huznahu wa abdalahu makanahu wannan ya nuna lokacin da shi Ahmad yake kafa hujja da wannan yana nuna a yanzu mun faɗi 99 cikin sunaye to amma kuma sai ga shi wata addu'a ta zo daga manzon tsira yana cewa ma wani bakin ciki ko takeici bai taba samun dan adam ba yace ya Allah ni bawanka ne ɗan bawanka ne ɗan baiwarka ne ƙwaƙwalwata tana hannunka tana hannunka ya Allah hukuncinka ya zartu cikin al'amarina sannan adalcinka ya bayyana cikin gare ni cikin hukuncinka na roƙonka ya Allah na nemi halin shahidin bi kulli ismin da kowane suna wato huwa naka sunan da ya zama naka ne sammaita bihi saka wanda ka ambaci kanka da shi au anzaltahu fi ka ko ka saukar da wannan sunan a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani ɗaya daga cikin halittarka au ista'asarta bihi fil ilmi ghaibi indak ko kuma kai kadai ne ma ka san wannan sunan ba wanda ya sani sai kai tunda annabi ya nuna cewa kenan akwai sunaye da Allah shi kadai ke bantu da su amma dai ya kawo mutane waɗannan saboda za su zama su ne ya ce an taji al'ƙur'ana, ka sanya al'ur'ani mai girma a rabi a kalbi ya zama dausayin zuciyata dausayi shi ne kullum gurin da yake da ruwa baya kafewa ya zama zuciyata kullum tana ɗanfare da al'ur'ani bai kafewa a zuciyata a ce ba na iya rayuwa sai tare da al'ur'ani ya zama to dausayinka in maka shiga cikin ba za ka ji daɗi ba wa nura sadri ya zamanto hasken kirjina wa jala'a huzni ya zamanto shi yake kore bakin cikina an gane wa zihaba hammi ya tafiyar da bakin cikina illa azhaba Allahu hammahu wa hazanahu sai Allah ya tafiyar da wannan bakin ciki da takaicin da yake wa abdalahu kuma sai ya canza masa makanahu bigiran wannan takaicin sai Allah ya canza masa farhan ya canza masa farin ciki fakila ya rasulallah sai muka ce ya manzan Allah a falana ta'allamuha shin ba za mu san waɗannan abubuwa ba mu zamanto mun koye su mun san su mun abin nan fakala bala ya ce haka yambage liman sami'aha an ya ta'allamaha ya kamata ga duk wanda ya ji wannan ya san wannan addu'a mana ya karanta wani hadisin jayyid ne ahmad ya fitar da shi cikin musnad nashi kamar yadda muka ambata abu ya alama ya fitar da shi sannan hakim ya fitar da wannan hadisin sannan ibnu hibban ya fitar da shi kuma hanyoyi daban-daban wanda an karbo da isnadi ingantacce wannan kenan yana nuna cewa ya kamata a ce wannan addu'ar kowa ya kokarin ya haddace ta ba don komai ba saboda tana maganin takaici da bakinci inda ka kai addu'a da wannan to Allah zai tafiyar maka da waɗannan abubuwa وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأهوس في شرح الترمذي وتوانا حديث لمك أنبتا كنا معنى يا تبتا waɗannan mutane sun fitar da shi a cikin sahihi sannan kuma alfaƙihu imam abubakar bin al-arabi ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin masabar malikiya ya faɗa a cikin sharhin da ya yi ma eh, kitabu sharhu tirmidhi wanda ake kira al-ahwaz fi sharhi tirmidhi ya ambaci wannan hadisin an gane cewa wasu mutane suna cewa anna ba'dahum jama'a min al-kitabi was sunna wasu sashin sun tattara sunayen Allah a cikin littafin Allah da sunnonin manzan Allah an tattaro an bincika an tattaro min asma'illahi alfu ismin an samu sunaye sun kai dubu ba casa'in da tara kaɗe ba saboda akwai wasu sifofi ma da almai abin nan almusla ya ce ba a ma roƙon ubangiji da su na usaimin ya ce akwai wasu sunaye da ba a roƙon allah ma da su su duk inda za ka biyo ba za ka samu wani mutum ma da zai ɗauko sai sai zai yi roƙon allah da da ba saboda wasu sifofi ne waɗanda an yi amfani da su ne kan waɗanda suka fanɗare wato suka zamanto sun kauce ma hanyar ubangiji an gane irin su aljabbar tilastawa ne ka gane irin su inna su sharabbi kala shadid shadid ma suka ce sifa ce don ismul mulfa'ili ne to kaga ba za ka zo kana ashadid ashadid ashadid yanzu kana addu'a a ba a yi <laughs> ba za ka zo kana ta neman tsanani ba saboda ba tsanani ake da bukata ba saboda haka akwai wasu sunaye da mutane ko ba a gaya musu ba ba sa ɗauko su mai da su babin addu'a to nan za mu ajiye muna ganin saboda lokaci ya ya karato albashi idan mun dawo ma dora akan wazarul ladina yalhiduna fi asma'i akwai wasu da suke ta'addanci su tsaike abin nan tsallake sunayen Allah sannan su ɗebo sunayen aljanu su suna suna addu'a da su to wannan Allah ya ce a rabu da su amma dai duk da haka zamu mu faɗi yadda suke saboda mu ga yadda suke da ta'addancin dan a sani watakila in ka gama su yin irin wannan kasan su ne 'yan ta'addan da Allah ya ce ku rabu da su Allah ka tsare mu Allah ubangiji kamar da muwafaka amin Allah muna roƙonka ka ɗauke corona Allah ka yaye ta a duniya Allah ka ba mu sauƙi Allah ka dawo mana da abin da muka rasa Allah ka ji tausayin mu Allah ka karbi ibadar mu Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi addu'o'in da muke Allah ka sanya mu cikin yan aljanna ya Allah kada ka kore mu daga fadarka ubangiji ka babu masauki ya Allah mata masu ciki ka sauke su lafiya ya Allah marasa lafiya a gida suke ko a asibiti ubangiji muna roƙonka ya Allah ka ba su lafiya ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم